وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيعك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda muka a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na juma'a na umar ibn al radiyallahu anhu a yau alhamir yawmul khamir daren juma'a haji babban rana yau goma sha takwas ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min makka al-mukarrama ila al-madina al-munawwara daga makka zuwa madina tana da shekara 1440 wanda ya zamo daidai da 23 ga watan mayu watan biyar miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam idan ya tabbata tana da shekara da goma sha tara. mu ci gaba akwai ina jin wannan takarda neman addu'a ce cewa da fatan an sha ruwa lafiya malam don Allah ina neman addu'a ma wani yaro na yana fama da rikin lafiya Allah ya baki lafiya kuma Allah ya taimake mu to muna fata waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya saboda kusan kowa an kata baki zaka ji yana fama da rikin lafiya kowa da abin da ya dame shi saboda haka Allah ya yi mana wannan kuma akan wato jinin al'ada sai na saba yin kwana hudu amma kuma a wannan azumin bayan kwana hudu sai yana zuwa yana daukewa har yanzu to yana iya yiwa akwai magungunan da ake shafi sa abinda malamai suka yi bayani shine lokacin da jinin al'ada yake yawan daukewa to kamata yi sai a duba a gani jinin da yake zuwa wani iri ne idan ya yi eh, kama da na al'ada to al'ada ne kunga kwanaki ya karu kenan idan kuma bai yi kama da na al'ada ba to jinin ciwo ne sai ya yi kokari a nemi magani sannan kuma akwai wata baiwar allah wanda ta kawo naira dubu ɗaiɗaiɗai har guda biyar a ba da marayu allah ya saka mata da alheri eh, dalilin da ya sa muke ambaton na mata saboda su suke kawowa tun da muka fara ba namijin da ya kawo dubu biyar a dunkule amma mata daga mai dubu sha biyar dubu biyar dubu ɗaya dari biyar sai dai muna cewa Allah ya sa ba kudin cefane ba ne eh, in ba kudin cefane ba ne Allah ya saƙa muku da alheri kuma Allah ya daɗa kula musu kuma Allah ya ɗora su a kan mazajensu ai ko riga kun ce an gama ai eh. har ila yau muna nan a cikin wannan sabuwar sura suran da ake kiranta suratul hujura duk matsawan da ake a cikin wannan sura sai ka samu akwai ilimi ko karantarwa ko ladabi na musamman a yau insha Allah ta'ala za mu yi magana ne dangane da muhimmancin sulhu a tsakanin al'umma tsakanin mutane guda biyu da suke adawa ko kuma tsakanin jama'a masu yawa wa sulhu khairun sulhi shi yafi alheri shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yana daga cikin babban alama ta munafinci mutumin da za a zo a yi sulhu da ɗan uwansa amma ya fajirce bayan an gama kulle yarjejeniya shi kuma sai ya je saba ya yi abin da yake sabanin wannan wannan yana ɗaya daga cikin manyan alamu na munafirci Allah ya kawake saboda haka duk lokacin da aka samu rakin jituwa a tsakanin al'umma to ana son a daidaita domin zama cikin rakin jituwa wannan ba alheri bane a samu haɗin kai a danne zuciya a yi haƙuri domin a zo a gudu tare a tsira tare wannan yana da muhimmanci a ainu don lokacin da aka samu wani mutum ɗaya ko waɗansu jama'a sun fanɗare to kamata yi a taru wato a yaƙe su kamar yadda waɗannan ayoyi za su yi mana bayani waɗannan ayoyi su ne wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatala ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الله تعالى ya ce in aka samu bangarori guda biyu na ainihin muminai suka yi suka yi fada ko da yake an ce akwai kira'an da take iktatala wa in ta'ifatan min almu'minina qatatala saboda at ne iktatala at-ta'ifatu was-ta'ifatu idan ka hada sun zama guda biyu kenan daya da daya sun zama guda biyu to filinsu su zai zama tatala wato idan suka yi fada a tsakaninku to amma anan sai ce iktatalu mura'at wato lil ma'ana saboda an kiyaye malam iktatalu idan suka yi fada wadan suna fasarawa da cewa suka yi yaki to ai idan suka yi yaki to yaki ne me tunda akwai yakin baka eh akwai yakin da za a dan yi naushe naushe akwai yaki na makami idan ana nufin yaki na baka ne daidai ne yaƙi na ɗan naushe-naushe daidai ne yaƙi na zub da jini a kake wannan da kake wannan to asali ba shi ake nufi ba amma shi ma zai shiga ƙarƙashin wannan tunda akwai al'ummar musulmin da suka yaƙi a tsakaninsu suka zubar da jinin junansu kuma aka yi amfani da wannan aya wajen sulhuntawa a tsakaninsu saboda haka idan aka samu ɓangarorin mumilai guda biyu kun ga wannan yana gwada idan suna yaƙi duka ɓangarori guda biyu ana kiransu muminai ba ka ce waɗancan kafirai ne ba ka ce waɗannan kafirai ne ba kamar yadda aka samu tsakanin izala da izala ba waɗannan suna sai waɗannan waɗannan suna kushe waɗannan wanda kuma kuskure ne ke aya ta ce wa in ne min al na tattalo fa na kuma mahallu shahid shine min al-mu'minin saboda haka za a iya samu gida ɗaya su zo suna fada ko masallaci ɗaya su yi fada amma ba kafirai ba ne. kawai an samu kuskuren fahimta ne kamar yadda aka samu yaƙi tsakanin rundunan Ali bin Abi Talib da rundunan Muawiya bin Abi Safiya, haka aka samu yaƙi wato tsakanin rundunan Ali bin Abi Talib da rundunan Zubair bin Awa, wa Talha bin Ubaidillah wa Nana Aisha bintu Abi Bakr radiyallahu anhu kuma wanda har an zubar da jini abinda yawa kana karke shine dan Ali ibn Abi Talib shine ya sulhunta wannan yaki ya kasance ya kashe yakin kwata-kwata wato har abada sai aka bar yaki shine wa in ta'ifatan min al-mu'minina to runduna Ali ibn Abi Talib mu'minai ne runduna Muawiya ibn Abi Sufyan mu'minai ne rundunan Aisha radiyallahu anha da Zubairu bin al-Awwam da Talha bin Ubaidillah waɗanda suna daga cikin al-akram al-mubakkarin mutane goma da aka yi musu albikir da gidan aljanna aliyu yana wancan bangare su kuma suna wannan ɓangare suka yaki a tsakaninsu dukansu muminai ne saboda haka babu yadda za a yi a samu tsakanin izala da izala suna kafirta juna ba daidai ba ne wa in fa'ifata ne min almu'mini na tattalo fa ko bai na kuma Allah ta baraka wata ala yake ku sulhunta a tsakaninsu saboda haka in aka samu wata ƙungiya sun zo suna ta rikici wala Allah rikicin na kan kuɗi ne wala Allah rikicin na kan shugabanci ne wala Allah rikicin na kan filaye ne masu tsada ko wani abu makamancin wannan kai ko maslaha ce ta addini Allah tabaraka wa ta'ala ce fa aslihu bainahuma ku yi sulhu a tsakaninsu fa in bagat فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إذا ما كرا ونن بانغري دي ونن بانغري domin a sulhunta a tsakaninsu Imana ma'ana hadhihi ta'ifa wa hadhihi ta'ifa akai kokari aka haɗa su amma abu ya gagara to Allah ta'ala yake fa in idan ɗaya daga cikinsu suka balle alal ukura suka yi zalunci suka yi ta'addati da baba kere a bisa ɗaya ɓangaren wanda su sun amince sun mika wuya amma ɗayan suka ki mikawa Allah ta'ala ce duk ku taru ku katilul lati tabgi to ku taru ku yaki waɗanda suka balle suka ki mika wuya suka ki yadda a yi sulhu hatta tafiya ila amrillah har sai sun dawo bisa umarnin Allah sai sun amince da sulhu ko ma yaya ne wannan ita ce ka'ida saboda aka yin aka samu haɗin kai falillahi alhamdu wal minna amma idan ba samu haɗin kai ba to waɗanda suka balle a yaƙe su wannan kan ya halatta kuma duk wanda aka keke an kake banza domin an kake ki bisa kuskure idan ya je lahira sai Allah ya tambaye ki Allah ya tsare mu fa in fa'at فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين to yana iya yiwa ɗaya ɓangaren da aka taru za a yaƙe su ko lokacin da ake yaƙansu su bayan sun balle sun ki ba da haɗin kai sai suka amince suka ce sun dawo sun yi biyayya wato a zo a zauna a yi sulhu Allah ta'ala ya ce to ko amince shine fa in fa fa aslihu bainahuma idan sun dawo to sai ku sulhunta tsakanin su bangarori guda biyu bil adli da adalci a yi kokari a kwatanta adalci mai gaskiya a baki gaskiya mara gaskiya kuma a gwada masa ainihin kuskurensa wa asaitu sai dai ku yi adalci ku daidaita wato ku ainihin yi adalci in ji Allah saboda inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu adalci ko a ranar tashin alkiyama za a ba su kujeru na musamman kowa ya gansu ya san waɗannan masu adalci ne yasa in kana shugaba kai adalci ranar takin alkiyama za ka dara idan kana shugaban gidanka kai adalci to ranar takin alkiyama za ka dara sai ma matan gida idan kin yi adalci lalle ranar takin kiyama za ki dara sannan kai da aka ɗora maka haƙoƙi na al'umma a wani bangare ko wani saki kai ma idan ka yi adalci to ranar takin alkiyama za ka ɗara sai kasance ka samu babban matsayi daga wannan wuri sai gidan aljanna abin da ake nema kenan saboda haka ta takaice abinda wannan aya ta faɗa kenan sai Allah ya kira da babban murya sai ya ce mai innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum innamal mu'minuna ikwa Allah ta'ala ya ce ayyabin sani mu'minai yan uwan juna ne bai kamata a rinka samun faɗace-faɗace da sabani a tsakaninsu ba har a ce ma za a yi yaƙe-yaƙe wannan ba daidai ba ne ma abin sani kawai almu'minuna wato muminai da kake gani ikwaton yan uwan juna ne kamar ciki ɗaya suka fito ko tamkar ciki ɗaya suka fito uwansu ɗaya ubansu daya saboda haka bai na aka waiku. saboda haka ya ku yan uwa muminai. Allah ta'ala yake ku daidaita a tsakanin yan uwan ku sulhunta a daidai da al'amura sai yake mai واتقوا الله لعلكم ترحمون lalle ya komo mene ku ji tsoron Allah idan kun yi haka Allah zai muku rahama wato za a ji kayinku abubuwa da dama za ku zaidaita gare ku sa'annan kuma Allah zai sanya albarka a cikin rayuwarku to kun ga wannan aya an karbo hadisi daga Anas dan Malik Allah ki kare yadda da shi ɗaya daga cikin yaran gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaran gida masu albarka wanda ya haddace hadisan annabi da yawa kuma ya ruwaito mana dalilai na saukan ayoyin alkur'ani da yawa daga kasancewansa yaron gidan annabi ya yi masa amfani amma yanzu kai sai ka je wani gida ka zamo yaron gida ba abin da ya kai ka sai kwaɗayi ba abin da kake yi sai dai ka cika cikinka ba abin da kake yi sai dai kawai mai yiwa gidan a jiyar yake ko a wani waje mai daɗi saboda haka ka zauna ka kyantake kuma kana fama da ƙwaƙwalwa sai ka ce to ka ba ka iya ɗaukan komai an biya maka kuɗin waye waye ya kai sau goma amma duk baka ci ba wannan wani irin dolo ne wannan wani irin dolo ne Allah ya sauke amma kuma duk inda daɗi yake to za ga shi a wajen ai in ka je ka zamo yaron gidan wani to ka tsaya ka mai da hankali ka amfana da wannan mutumin idan ɗan kasuwa ne ka koyi yadda ake kasuwanci in ma'aikacin gwamnati ne ka koyi yadda ake aikin gwamnati amma babu cuwa-cuwa idan manomi ne ka koyi yadda ake noma babu maganar lalace. idan malami ne ka koyi karatu ka dage ba kawai don kana yaron gidan wani shine zai sa ka samu karatu ba ba yiwuwa kowa ya nemi nasa saboda haka ana tsammani Allah shi ƙara yadda da shi wannan yaron gidan da ya yi ya masa albarka maza Allah ya masa addu'a kuma hasali ma malamai a fagen ilimi suna yaba masa saboda sun ce sab'un minan sahabi fawqal alif kan naqalu min alhadith an almukhtar khair mudar abu hurairata sa'adun jabirun anasun mahallu kakin namu kenan eh wato anas dan malik abu hurairata sa'adun jabirun anasun siddiqatun wa ibn abbas kazabni umar saboda haka da abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas da jabir bin abdullah da abu huraira da nana aisha radiyallahu anha da sa'ad bin abi waqqas sannan da anas dan malik radiyallahu anhu waɗannan sun ruwaito hadisai na manzon Allah sama da dubu daya shi yasa kowane daga cikin sun ka ɗauki hadisansa ka soke kace ba za ka yi aiki da hadisansa ba to za a samu babban gibi a cikin musulunci da haka wannan sahabi mutum ne mai daraja ya ruwaito abubuwa da dama kala yake kila lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce wa annabi wata rana akwai ɗaya daga cikin shugabannin madina bai da lafiya shine aka zo aka faɗa wa manzon Allah sai manzon Allah ya ce bari ya je ya gaishe shi. lokacin da zai je gaishe shi kuma baki kadai bane tare da sahabbai ne saboda haka sai suka masa rakiya suka rufa masa baya da lokacin da aka je aka kama hanya to shine sai wani yake cewa law ta abdullah ibn ubay yace da ka je majalisan abdullahi dan ubay dan salul kuma kowa ya riga ya sani abdullahi dan ubayyu dan salul shine shugaban munafikai sa waɗanda ya fi tara su a wajen munafikai ne irin maganganun da suke faɗa na munafinci ne alkur'ani ya faffallasa su a wurare daban-daban sai aka ce manzo Allah ko zai ratse ya je wajen sai manzo Allah ce babu damuwa fansalaka ilaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa rakiba himara annabi ya hau kan jaki don abin da ya hau jaki ne shine abin hawan da manzon Allah ya hau abin birnin Madina ake in kaga ga mutum akan jaki ba za ka raina masa ba don ka raina masa ma to annabi ya hau jaki tunda annabi ya hau jaki sai yaya yanzu a wadansu wurare ma za ka samu mata ma jaki suke hawa za a gansu a kan jakuna eh saboda haka ba abin kyama ba ne ba abin wani abin nan ba in ka je ta wajen filu da kasan filu za ka samu duk mata jakuna suke hawa to kaga ba abin da za a rera ba ne tunda maza Allah ya hau jaki yana ɗaya daga cikin wato hanyoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sauwake mana na ainihin wahalhalu don yadda ka ga jaki jakin ne wato Allah ya yi shi domin aikin wahala eh don kafin ka ga jaki ya mutu yakan daɗe bai mutu ba duk wahalan da ya sha yakan daɗe bai mutu ba sai za ka ce to jaki yadda ka gan shi dolowawa wato an yi shi domin aikin wahala ne abinda idan ka dauki raƙumi ba zai iya yi ba ko ka dauki doki ba zai iya yi ba ko ka dauki saniya ba za ta iya yi ba amma jaki sai yi maka wannan eh, sai yi maka wannan aiki dalilin ma da ya sa kenan waɗansu suka ce aka haramta cin naman jaki aka ce haramun ne a ci naman jaki wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wa 'ala allahi qasdu as-sabil wa minha ja'ir wa law sha'a la hadakum ajma'in Allah tabaraka wa ta'ala ki hore muku waɗannan saboda me likarkabuha wa zina domin ku hau ku yi ado ma kun ga dama saboda haka jakuna ana ana iya yin ado da ku wannan kenan to maza Allah ya hau kan jaki akan jaki ya je gaida wato ɗaya daga cikin shugabannin Madina sannan kuma ya ratse domin ya je majalisan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wa antalaka almuslimuna yamshuna wa hiya ardun sabiqa musulmi kuma da yawa su suna kafa to raka annabi a kafa tunda daman jaki bai da sauri in ba an saki sauri ba baya ya hankali yake tafiya saboda haka sahabbai su kuma da kafa suka je suka yi rakiya wa annabi man talak annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilaihi qala lokacin da annabi ya je wajen sa sai yace waye yayi magana abdullahi ibn ubay ibn salul an je an ajiye jaki sai ya ji warin jakin yana dukan sa ya tin karo shi shi kuma babban mutum ne sai eh, tun da babban mutum ne mai daraja ɗaya daga cikin shugabanni wanda baya son raini ko wani abu na kaskanci sai ta yi laika anni fa wallahi laqad azani rihu himari saboda bai taba zamanin annabi zai zo tare da sahabbai ba ba mamaki suna wani gulma ne ma sai gafi annabi ya zo to kaga idan ana gulma wanda ake gulmansa sai gaki ya zo da shi da mutanensa to dole wanda yake da majalisar sai ya ji wani iri daban shi yasa sai yace kai warin jakin kan nan wallahi ya dame ni eh wato da ba da jaki ka zo ba yana haka ne wai don yana son ya kore annabi kada manzon Allah ya dade a wajen don kar a samu matsala fakala rajulun min al sai wani mutum daga cikin mutanen Madina sai yace wallahi la himaru rasulillah yace na rantsa da Allah jakin nan da kake gani na annabi ati yaburi hamminka wato warin sa fi kanshin turarenka ai dama haka ne yayi shi wani yana gadara da shugabansa yana gadara da nasa idan ka kushe masa nasa shi kuma sai ya dubi wani abu a jikinka sai ya kushe maka ba mamaki kuma abin da zai fada gaskiya ne da ba ka yi magana ba da ba fada maka wancan ba ya za aka ce duk wanda ya koro magana aka mayar masa da martani to shi ya ja albali wa zalim wanda ya fara da farko shine azzalimi amma ka ja bakin ka yi shiru magana ta kare shi yasa duk wanda ka gaiki yana da dan takaransa in ka kushe masa to ka tabbatar zai kushe maka dan takaranka yana iya yi wa ya faɗi gaskiya ko ya faɗi kariya. in ya faɗi kariya in ya je lahira Allah zai tambaye ki amma in ya faɗi gaskiya to ya za ka yi in ka ce masa nasa kaza ne sai ce kai kuma naka kaza ne sai a barku kuna walle walle kuna zazzare ido an kushe naka ka kushe nasa saboda haka yana da kyau a rinka takatsan dan dangane da waɗannan abubuwa wannan kenan saboda haka ya aibanta jakin annabi ya ce warin jakin annabi ya dame shi yana kokarin ya kori annabi daga majalisarsa sai aka samu wani dan uwansa daga cikin mutanen Madina don Abdullahi bin ubayy bin Salul mutumin Madina ne ya za mutumin Madina ya mayar da martani eh ya mayar da martani yace warin jakin annabi ya fi karkin ya fi kankin turaren da yake fitowa daga jikinka saboda haka je ka ja nan wato banza in ka ce jakin annabi banza kai ma banza ne ba kike nan ba to shi ne fa da ya faɗi wannan magana sai jijiyoyin wuya suka tattaki ni bale abdullahi rijalun min qaumi sai aka samu waɗansu masu hushi da hushin wani daga cikin mutanen abdullahi bin ubayy bin salul sai ransu ya ɓaci hankali ya tashi ni bale kulli wahidin minhuma asabu su ma sahabban annabi da suka ga haka sai jijiya ya taki saboda haka waɗannan rai ya ɓaci waɗannan ma rai ya ɓaci ga manzon Allah ga shugaban munafikai a gefe kala fa kana bainahum jarbun bil jarid wal aidi wal li'a kawai an suka cire takalman suka rinka duka da shi walan su da hannu sai da aka yi a wajen fada aka yi a gaban annabi aka yi fa balagana annahu fihi shine ana tsammalik yace to labari ya iso mana shine Allah ta'ala yake wa in ta'ifatan sai aka saukar da aya to ka san su bayan Allah mu'minai idan sun gama zan Allah ana saukar masa da wahayi akwai alaman da suke ganewa saboda duk abin da annabi yake kan zai yi shiru ko magana yake yi zai bari kuma komai tsananin sanyin da ake yi sai ya yi gumi me yake gwadawa saboda wahala domin yana jin kamar ƙasa ba za ta iya ɗaukarsa ba mala'ika wasa ne mala'ika jibrilu kenan yake zuwa wajen annabi yake shan wahala yanzu a karanta mana sallan a shamfaha ma an alaykal alaikal Kur'ana ne duk lokacin da wahayi ya zo wa annabi sai ya wahala to duk abin da yake sai kowa ya bari kaga masu faɗa dole su bari kana mumini ko dukanka yake ba za ka rama ba saboda baka san me zai biyo baya ba kuma in kai hakuri ba abinda ba zai ja maka ba sai dai mutane ba sa yin hakuri ne da yanzu Allah ran mamatar ka za ta kwashe ka da mari sai ka ba ta ɗaya fiskan ka ce ƙara a to ai hakuri ne don in ta mare ka ka yi hakuri ka sake ba ta ɗaya fiskan ta kwaɗa maka mari a ɗaya fiskan yayin eh, za ki kara ma ki kara to gobe in za ta yi maka mari ta san kana shanyewa ba za ka mare ka ba eh, to gara mare ka ka shanye kawai Allah ya kyauta eh, kamar yadda ake fala wallahi hakuri ba abin da ya bari mutane kawai ba sa iyawa ne mawujin nan ba za mu yi hakuri ba amma ba abin da ya bari kuma kada ka yi haƙuri kai ta tunanin abu a cikin zuciyanka har ya zama maka ciwo wala kar ka yadda da wannan in za ka yi domin Allah ka yi haƙuri domin Allah ko ɗanka ne da ka haifa kai ka sha wahala neman uwarsa Ka sha wahala wajen ainihin kulawa da uwarsa sannan aka haife ki cikin wahala duk kai kake ɗawainiya sannan wannan yaro ya zo ya girma kafin ya girma ka yi wahala babu iyaka amma kawai sai da ya girma ya zama munzalin da ya kamata a ce ya taimake ka sai ya balle maka to ka yi haƙuri ka ɗauka a duniyan nan ma baka samu da ba dun ya fi maka sauki kar ka yadda wannan ɗaya kai ka lahira baka shirya ba don kaga in ya kai ka lahira a banza daman kuma baka tsaya ka kinsa aikinka ba to fa za ka samu wahala wahala fi duniya wa wahala fil akhirah Tun da akwai mutane da dama wanda suke neman haihuwan ba samu ba kuma har sun tsofa ba su da haihuwa to kai ma ka ɗauka wannan ɗa babu shi ka manta da ki kawai ka nemi haƙƙinka a wajen Allah kar ka yadda ka sa a cikin zuciyanka in kai hakuri to sai ga Allah tabaraka ta'ala ya sanya maka mafita kuma sai Allah ya rufa maka asiri ƙarfe wannan ki zai zo ko kana da rai ko ba ka da rai sai ya zo ya yi ɗan dana sani in ko ba haka ba zai mutu lalatacce dama kawai tsautsayi ne Allah ya kaddara ya fito da ki daga jikinka kuma ka yi wahala ka mayar tun da ka mayar al'amarin wa Allah to Allah zai baka ladan wahalanka tun da ba lalle ne idan mutum ya tafi lahira ya shiga aljanna da 'ya'yansa ba wannan ba lalle ba ne ba lalle ne ka shiga da matanka ba amma da so samu ne haka ake bukata to a rinka danna zuciya akan al'amura daban-daban Allah ya taimake mu shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa in ta'ifatan min almu'minina iftatalu idan aka samu bangarori guda biyu daga cikin mu'minai wannan ya gwada a majalisan Abdullah ibn Ubay ibn Salul akwai wanda suke mu'minai to sai dai kuma zama a irin wannan majalisa hatsari ne domin duk inda yake zagin addini duk inda yake zagin annabi duk inda yake wa addini ya kasance kana zama baka gyara baka tsawatarwa to fa zama da madaukin kanwa ke yake kawo furin kai a kwana a taki za ka wayi gari ka zama munafiki a kwana a taki za a wayi gari ka zama kafiri ko mushriki ko wani abu makamancin wannan saboda abin da ya shafe su to zai shafe ka waɗannan ayoyin qur'ani sun yi magana a wurare daban-daban to ne da Allah ya saukar da wannan aya sai aka yi sulhu za Allah sai ya sulhunta kun ga ya je gaida marar lafiya kuma ga wata rigima ta faru amma ba domin wannan rigima ba da wannan aya ba za ta sauka ba shi yasa ga ma da aka yi wannan rigima an samu rigima tsakanin wato tawaga ta manzon Allah da kuma mutanen Abdullahi bin Ubayy bin Salul to ibn Jarir Tabari rahimahullahu ta'ala abu jafar muhammad bin jarir tabari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa ya ambaci wato waɗansu asbabu da yawa amma wannan shine yafi inganci ya ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa amiran bil islahi bainal fi'atayn al bagiyatayn Allah yana umarni da sulhunta a tsakanin bangarori guda biyu waɗanda suka zalunci juna wato ba'dhum ala ba'd shine yace wa in ta'ifatan min al mu'minina idan aka samu ɓangarori guda biyu daga cikin muminai irtatalo waɗanda suka yi fada ko suka yi yaƙi faslihu bainahuma to ku sulhunta a tsakaninsu fa sammahu na ma al kun ga anan ya ambace su muminai duk da akwai yaƙi tsakaninsu ko akwai fada وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج bil الإيمان wa in أضمر ga wannan ne Imam al-bukhari yake cewa duk mutumin da ya kasance ya yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dun ya aikata ɗaya daga cikin kafa'irai in dai ba shirka ne da abin da ya danganci shirka ba to wannan ba a kiransa kafiri saboda haka duk musulmi yana zina ba za a kira shi kafiri ba dun yana liwaɗi ba za a kira shi kafiri ba don wace musulma tana madugo ba za a kira ta kafira ba idan tana shaye-shaye ba za a kira ta kafira ba mutumin da ya shirka kariya ko ya yi ƙazafi ba za a kira shi kafiri ba haka ma mutumin da ya alkawari ya karya ba za ka kira shi kafiri ba mutumin da ya rantsuwa kan karya, ba za ka kira shi kafiri ba amma mutumin da ya yi shirka wannan kafiri ne wanda ya yi tsafi shi ma kafiri ne saboda suna da alaka da juna ina fata an gani to tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in ta'ifatani min almu'minina qatalu min almu'minina dinnan yana gwada cewa dun sun yi fada zakanin su ba za su zama kafirai ba saboda haka kawai dun wani ya saba maka kai ka ce za ka yi sallama guda daya shi kuma ya ce zai yi guda biyu ka ce mai guda biyu kafiri ne wannan ba daidai ba ne saboda wannan ne ya ce assalamu alaikum kai kuma mai guda biyu kace wanda ya ce assalamu alaikum kafiri ne alali duka zan tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da assalamu alaikum da assalamu alaikum wa rahmatullah duk zan tabbata daga annabi amma wanda ya fi yawa wanda manzo Allah ya fi shine sallama guda biyu kaga ba yadda za ka yi kace ma wanda yake kuma kafiri ne don ya saba ma wannan saboda haka wannan gyara ne Allah ya taimake mu saboda haka la kama yaquluhu al kawari wa man tabahu min al-mu'tazilati wa nahwihim ba kamar yadda ainihin karajai suke yi ba duk wani mutum idan ya aikata laifi ai a ce wannan ai mashayi ne ce kafiri dai ce kafiri dai shi fa duk wanda kuka ga yake yawan kafirta mutane to ba kawarije ne eh ba kawarije ne domin su ne suke kafirta mutane saboda aikata laifi kawai ya ce ai kafiri ne shi kuma da yaya aka yi ma ai shiga musulunci wanda ka bincika sai ka samu iyayenka ko kakanninsa ma dodanni ne eh kaji zuriyar dodo ya zai na ce ma wani kafiri wannan ga yankan magana ne na yi a cikin magana in ka gane ka gane in baka gane ba ya rage naka wa haka za sabata fi fahim. ya tabbata a cikin fahimul bukari عن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقى أبو بكرة الله شكار يجارشي يتي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للي مزن الله كتب يوما يا خدبة وترانا مزال لا يحوكا من بري خدبة abin da ake nufi da hudu ba ba wa'azi bane akwai bambanci da wa'azi akwai bambanci da karantarwa saboda yan ana hudu ba wato ana tada tsimi an san tsimi ko eh ana ta da tsimi ana ta da tsika akan tayar da tsikan jiki abinda yake kira huduba kenan maza Allah ya yi wannan ba wa ma'afu alil alhassan zuna ali kuma akan mimbarin akwai jikansa alhassan bin ali saboda jikokin annabi sukan zo su same shi a cikin masallaci musamman alhassan wal saboda hakan ya hau kan mimbari su ma za su hau kan mimbari Ya sa aka ce waɗannan jikoki lalle sun yi waɗannan abubuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma a gaban sahabban manzon Allah hasali ma manzon Allah kan zo da jikan ma mace ana kiranta umama ya kan yi sallah da ita idan ya je sujada sai ya ajiye ta lokacin da ya je miƙewa sai ya dauke ta to kaga yanzu idan ka zo da ɗanka ka zo ka ɗan jawo shi babu matsala amma sai dai ka koya masa tarbiyya Eh, dai idan aka yi sujada ya hau wuyanka tun da wuyan ubansa ne ko wuyan kakansa ne amma ba yadda za a idan ya saba hawan wuyanka kuma ya je ya hau wuyan ladan ko ya hau wuyan wani mamu ai ba ɗansa ba ne ya kamata a koya masa wannan tarbiyya kawai ko kuma kana ga yaron yanzu kai limami ne misali na masallacin umar ibn al-khattab shikenan kawai sai ka zo da ɗanka sai ka sa mana sahun gaba to idan sallan ka taɓa ki ko ka ja wani ba zan je ba ka ja ɗanka me yiwa yaro ba da wayo ba ma ka koya muku tarbiyya ko da ka zo da shi a kusa da kai ya tsaya to yadda ka tsayar da shi zai yi wahala ya zo ya dagula lissafi don ka san yaran mu na yanzu suna da kiriniya sai an kunna lasifikan sai ya je ya eh sai ya kake saboda haka yanzu a kunna sai an yi aiki shi yana wajen lasika. ko kuma inda ka zauna sai ya zo yana hufurawa eh, yana sallama wai shi a ji nasa ba naka ba alali na ubansa ake so a ji eh, ba nasa ake so a ji ba <laughs> to shi yasa aka ce akwai tarbiyya babu damuwa yara ba a koransu a fatattake su ko ma yaran waye yadda za ka jawo ɗanka haka ma za ka jawo ɗan wani in ba mai kiriniya ba ne to ya zo gefen ka ya tsaya ya sallah babu damuwa domin ana koya masa natsuwa ne ana koya masa hankali maza Allah yana kan mimbari yana hudu ba jikarsa yana zaune a kai sai Allah tabaraka ta'ala ya sanar da shi wani abu da zai sanar da mutane radiyallahu anhuma faja'ala yanzuru ilayhi marratan wa ila an-nasi ukhra wa yaqulu sai kasance yana kallon sa yana kallon mutane sai ce inna ibni hadha sai ce kun ga jikana wannan amma kai da abin da yace dana wannan yasa ya halatta jikan ka kira shi danka tun da uban ma da gare ka ya fito to shi ma jikan da gare ka ya fito ba domin kai ba da ba a samu uban wancan ba in Allah ya ga dama in aka janye uban to kai za ka haifi wannan jika saboda haka naka ne naka ne ya za ya ce inna bane haza ya ce lalle dana wannan bi ma'ana jikansa kamar yadda kuma kaka ya halatta ya fali haka to shi kuma jika in ya ga dama in aka kira sunansa sai a kira sunan kakansa sai ya tsallake sunan ubansa ko da makaranta ne in uban ya yi magana ya ce ni da babanka nake babanka nake gadara da ke eh saboda daga zuriyarsa ya fito shari'a ta yarda da wannan saboda haka idan mutum ana kiransa da sunansa da sunan kakansa ka ce ya canza wannan kuskure ne ina ruwanka tunda annabi ya ce inna ibni hada sannan kuma ya ce an abnu abdul muttalib ana nabiyyu la an abnu abdul maza Allah da kansa ya ce ni dan abdul ne alali abdul kakansa ne saboda ki dan abdullahi ne abdullahi dan abdul ne amma a yakin hunain me yake yace ana nabiyyu la kadhib ana ibnu abdul muttalib sai ya tsallake abdullahi sai ya ambaci kakansa saboda haka babu matsala ya ce inna bane hada ya ce lallai ɗana wannan da kuke gani bi ma'ana jika na ya ce sayyidun shugaba ne ina sanar da ku shugaba ne wato zai girma zai yi jagoranci mai kyau wala'allallah ta'ala an yi Bai na yusliha bihi bayna fi'atayn azimatayn min al musulmi. ya ce yana kyauta zaton nan gaba Allah baraka wa ta'ala zai sulhunta a tsakanin bangarori guda biyu manya na musulmi a dalilin wannan yaro to kuma abin da ya faru kenan kamar yadda na faɗa baya an samu rikici mai yawa tsakanin bangaren Ali bin Abi Talib da kuma gurup din su Aisha radiyallahu anha sannan a ɗaya bangaren kuma bangaren Muawiya bin Abi Sufyan a dalilin kashe Sayyidina Usman dama annabi ya riga ya fada idan aka taba ki daga kan sayyidina Umar ne idan aka bude kofa to kofar nan ba za ta rufu ba har abada yasa gabanni sai dai kawai sai ta addu'a Allah ya kare ku. amma karke zaman waɗansu dole kashe su za a yi dole kashe su za a yi ko da bindiga ko da guba wannan dole ne saboda an riga an bude kofar tun daga kan umar an kafa yana jagorantar mutane sallah wani ya zo ya soke shi da wuka ai shi ne shugaban musulmi gaba daya bayan ya soke shi ya soki mutane bakwai shi ne suka yi kukan kura suka kama shi aka samu abdurrahman bin awaf shi ya je ya wuce ya karasa sallah ba a tura shi ba ya wuce ya tike ta sallah sallan asuba umar ya tsufa ya ainihin suma lokacin da ya farfado sai ya aje a duba waye soke shi da wuka da aka je sai aka samu wani bai hude ne aka zo aka faɗa masa yake alhamdulillah da Allah ta'ala ya sanya kisa na ba a hannun musulmi ba amma yanzu musulmi su suke juyin mulki su kashe mutane musulmi su suke kidnapping musulmi su suke kakkama mutane su zo fashi da makami su suke sata da ainihin miyagun makamai su kashe duk wanda za su kashe musulmi su suke wannan kuma su yi wa 'yan uwansu musulmi mai yiwa ma suna masallaci suna sallah to wannan aka je lahira ya za a kare in an je lahira ya za a kare yana da wahala to aka zo kan Usman ibn Affan shi ma wadan suka zo yan zanga zanga wanda suka fito daga Misira da ainihin Iraki suka zo suka haɗu suka yi ƙarfi suka yi kwana da kwanaki a birnin Madina suka rikita lissafi karshe suka kake yana karanta alkur'ani to shi yasa muawiya bin abi sufyan yana kasan siriya nana aisha ita kuma ta tafi aikin haji tana makka zubairu bin al-awwam da su talha bin ubaidillah da wadansu sahabbai sai suka ce to ina waɗanda suke zaune a birnin madina me yasa ba su kare ainihin khalifa ba alhali kuma an samu khalifa ya ce kar kowa ya kare shi tun da dai annabi ya ce Allah zai sanya maka riga idan waɗansu suka zo don su kwace wannan riga ko ka cire wannan riga karka yadda ka cire ya da suka zo suka ce masa ya sauka yake ba zai sauka ba saboda maganan annabi yana buguwa a cikin kullansa yana fi ya ce ba zai sauka ba ya ce sai dai aka ke shi ya sa aka ke shi a haka to tun daga lokacin kuma aka samu rigima tun da mutane da yawa sun ga wanda ya fi dacewa ya karbi shugabancin shine ali bin abi talib ya zo ya karba yana kokarin ya daidaita al'amura ya sa muawiya bin abi sufyan bai fahimta ba yace wallahi ba zai yadda ba yana ɗaya daga cikin gwamnoni masu ƙarfi ya balle yace shi ma shugaba ne nana aisha da tawaganta su ma suka balle suka ce ali bin abi talib zai karbi shugabanci a irin wannan yanayi a kashe mutum sannan ba abinci ko waɗanda suka yi kisa ba ya kuma karbi wannan shugabanci ba zai yiwu ba dukansu sai da suka yi yaki kuma dukansu sahabban annabi ne yanzu kai in ka zo bayani wa za goyi baya tunda da usman bin affan Allah ya masa alkawari na gidan aljanna ko ya yi kurakurai tunda tunda aka masa albikir da gidan aljanna ya fariga ya tsallake yanzu kai ne da iyayenka suke ruwa don ba ku zama komanku ba to idan ka dawo nana aisha radiyallahu anha matar annabi ce kamar yadda manzon Allah Allah ya saukar masa annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum yace ummahatuhum Allah ya riga ya tabbatar musu da wannan matsayi kuma matansa ne a duniya da lahira ita ma mata albishir da gidan aljanna zubair bin al-awwam an masa albishir da gidan aljanna talha bin ubaidillah an masa albishir da gidan aljanna ga sunan da yawa amma kuma dukansu kamar yadda shi ma ali bin abi talib an masa albishir da gidan aljanna amma suka hadu suka gwabza suka yi yaki tsakanin su abu yaki cin yaki cinyewa saboda haka akwai shugaba a birnin madina akwai shugaba a ainihin wato kasan siriya shine inda muawiya bin abi sufyan yake zaune to zaman madina ya gagara ali bin abi talib ya daga halqatan musulunci a shekara ta talatin da shida bayan hijira ya daga halqatan musulunci sai ya mayar da ita kufa alhali kufa kuma wato wani wuri ne wanda yake kufa da basra Kamar gari ne na bariki hakan nan wanda daga baya ka kirkiro su asali da ƙananan wurare ne sai baƙi suka taru suka yi yawa kuma san shugabanci a wajen yana da wuyan sha'ani ya koma wajen ya sa bai ji daɗi ba har yi bar duniya to ga shugaba a nan ga shugaba a nan yasa sa bin Abi Talib yi iyaka kokari ya kyawo kan Muawiya ce ba zai yadda ba sai an fitar da waɗanda zai kashe Khalifa Usman bin sannan shi ya yadda ya yadda da kowace irin ka'ida ta sulhu ya ce ali bin abi Tali shi ma ya sauka ya ce mutane ne suka naɗa shi ma ba zai sauka ba to amma wajen shekara ta arba'in sauran kiris ya cika shekara ta arba'in bayan hijira sai Allah ta tabaraka wa ta'ala ya karbi ran ali bin abi talib to da Allah ya karbi ransa sai mutane suka zo sai suka samu ɗansa sai suka ce kai ya kamata sai suka naɗa shi a matsayin khalifa shi kuma da ya yi 'yan watanni sai ce to bai kamata in karbi wannan shugabanci ba ya kamata mu shirya shine ya aika wa muawiya bin abi sufyan da shi yake da karfi yake da mayaka shi ma yana da jama'a yace mu zo mu halu shine suka zo suka halu a tsakani aka yi yarjejeniya yace to kai tun da kai baba ne sa'an baba ne ni na sauka daga matsayina kai ka karbi shugabancin musulmi ya kasance an samu shugaba guda daya ya ce ni na yadda da wannan Shi ne ya sauka abinda annabi yake fara kenan sa shekaran ake kiransa amul jama'a shekara na haɗin kai saboda an samu haɗin kai wasu wani abin mamaki shi ba da ya sauka bayan an yi wannan sai ya ce ba zai koma kufa ba ina ya koma shi ne sai ya koma birnin madina ya ce zai je karasa rayuwarsa can don in ya koma kufa wata ranar an samu yan zuga ko ballewa zai yi waɗannan fadawa da kuke ganin su wallahi sai a hankali shi yasa annabi yake shugaba da kuke ganin sa shugaban ƙasa ne ko gwamna ne ko shugaban ƙaramar hukuma ne idan Allah ya nufinsa sa da alheri sai ya hore masa wazirai na alheri wanda duk abin da za su fada masa alheri ne in ya manta za su tunatar da ke idan zai aiwatar da alheri za su taimake ki amma idan Allah ya yi nufin sharri ga shugaba shugaban ƙasa ne gwamna ne shugaban ƙaramar hukuma ne sarki ne hakimi ne shugaban wata ma'aikata ce sai Allah ya hore masa fadawa matsiyata abinda muke gani yau da kullum kenan wani ya goyi bayan wani gwamna saboda ya yi kuɗi wani ya goyi bayan wani gwamna saboda ya samu matsayi ran da bai samu kuɗi ba fitina ce don zai koma opposition ran da bai samu matsayi ba fitina ce don zai koma opposition kuma idan aka baki wannan matsayi ko aka baki kuɗi duk cin mutuncin da ake yi wa mutane ba zai magana ba sai ran da Allah ya kifa su kuma in sun kifu gaba ɗaya sannan sai su zo suna zazzare ido wa juna shi yasa aka ce duk shugaba idan Allah ya baki shugabanci kai ko juyin mulki mutum ya yi aka ce a yi masa addu'a domin ya tabbatar da adalci tsakaninsa da ubangijinsa kuma ya rage nasan ya je lahira amma ba haka ba sai a kwaru da yawa ina fata an ji wannan da kyau hmm. kuna neman magana kenan a yi shirki fakana ah, kama kala saboda haka kamar yadda annabi ya faɗa ya ce inna ibni hada lalle ɗana wannan ya ce shugaba ne ya ce kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai ainihin sulhunta tsakanin ɓangarori guda biyu na ainihin musulmi a dalilinsa to kaga na kawo labari a takaice ga yadda aka samu sulhuntawa a tsakanin ɓangarori guda biyu wannan أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروف الطويلة والواقعة المهولة الله تبارك وتعالى يتي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فكرا كمنا في مفترة وفي في وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بوت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتل التي تبغي حتى تبيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله تعالى يتوى إن طائفتان idan an samu لي قدابيو من المؤمنين mu'minin daga mu'minai ko Eh, ikitatalu waɗanda suka yi faɗa ko suka yi yaƙi tsakaninsu fa aslihu bainahuma ku yi iyaka ƙoƙari ku manya masu hankali masu tunani ku yi sulhu a tsakaninsu fa in bagat kuma, idan ɗayan ta ainihin yi tawaye ta ɓalle, to fa qatilu allati tabqi hatta tafi'a ila amrillah wato ku yaƙi wanda ta ɓalle har sai ta dawo zuwa ga al'amarin Allah ta miƙa wuya wato a zo a sake zama domin a sasanta domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki zaman lafiya ya fi haƙe-haƙen da za a yi ta yi to fa in fa amma idan suka dawo fa na huma bil adli to ku yi sulhu a tsakanin su karo na biyu da ainihin adalci wa kasito kuma ku yi adalci dukanku ku gaba daya cikin dukkan al'amuranku ku inna allaha yuhibbul muqsitin lalle allah yana son masu adalci idilu bainahum fi ma kana asaba ba'dahum li ba'din bil qist wato duk abin da ya wakana tsakanin su ayi adalci wa huwa al adal an samu hadisi daga Abdullah ibn Amr bin al-As radiyallahu anhuma qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace lalle annabi yace innal muqtitina fi dunya lalle wadanda suke adalci a nan duniya kaga wannan yake kowa da kowa kamar yadda muka ambata a can baya shugabanni ne na siyasa na gwamnati ne na kasuwanci ne na manoma ne na makiyaya ne na zamantakewan gari ne wato sarakuna ne na gargajiya ne shugabannin addini ne a gidanka ne shugabannin mata ne shugabannin matasa ne ko na yara ne ko na menene kaga wannan hatta turife na makaranta yake ga wannan hatta prefect din makaranta tunda shugaba ne duk wanda ya adalce a nan duniya to waɗannan alama na bira min lu'lu'in bai na idayin rahmani azza wa jalla ranar takin alkiyama za a sanya su a kan mimbarai su ne kujeru ko kuma gadaje ko karagu na alfarma na ainihin lu'lu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala bai ma fi duniya saboda adalcin da suka yi a duniya to shi yasa ake son a yi adalci kowane al'amari a yi adalci har ila yau wa an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya fada a cikin wani hadisi da wata siga yace al muqsituna inda Allah ta'ala yawm al qiyama masu adalci a wajen Allah ranar tashin alkiyama alama na bira min nurin suna kan mimbarori na ainihin haske ala yaminin rahman a bisa daman Allah allazina yaqiluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu su ne waɗanda suke yin adalci cikin hukuncinsu da iyalansu da dukkan abin da aka ba su shugabanci saboda haka kamar kallon shugaban ƙasa ko gwamna ko wani sarki babba a'a hatta kai inda akwai mutum ɗaya ko biyu a ƙarƙashinka to kai ma baka shugabanci kuma sai Allah ya tambayi karanta shin alkiyama yasa in kai adalci to kai ma za ka samu kujera gwargwadon naka wancan ya jagoranci mutane miliyan ɗari biyu wannan ya jagoranci mutane miliyan goma wancan ya jagoranci mutane kamar ainihin talatin wancan ya jagoranci mutane biyu kuma dukansu sun yi adalci to kai ma ka sani tun da mai miliyan ɗari biyu shugabancinsa da bambanci da mai miliyan goma da kuma bambanci da mai dubu abin nan mutane talatin kacal ko mai mutum biyu ko mai mutum ɗaya to karka dauka mimbarorin duk iri ɗaya ne tun da kai ma kai adalci da mutum ɗaya a karkashin ka da wanda ya adalci da mutane miliyan 200 a karkashin sa ba ɗaya bane a'a ai da man aljanna kaman su step ne eh ko da a nan duniya zaka samu ai kujeru za su akwai na gaba akwai na baya akwai mabi musu akwai da bayan fage kai na can bayan fage ma sai sai suke da ka tsaya da ka tafi duk daya ba a san da zuwanka ba ba a san da tafiyanka ba eh wannan bambanci kenan sannan kuma sai Allah ta'ala yayi kira yace innamal mu'minuna ikwa abin sani muminai yan uwan juna ne bai kamata a rinka samun sabani ko fada ko yaƙe yaƙe balle bakaƙen maganganu tsakanin su ba aljami'u ikwatun fiti ne dukkan su yan uwa ne cikin addini kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda manzon Allah ya ambata al-muslimu aqul muslim yace musulmi dan uwan musulmi ne la yuzlimuhu wa la wato la yuslimuhu baya zaluntarsa kuma baya mika shi da cutarwa musulmi ba zai taba barin a cutar da dan uwansa ba wa fi ya zo a cikin ingantaccen hadisi maza Allah yake wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd auni akhi Allah zai taimaka wa mutum matukan mutum yana taimaka wa dan uwansa yanzu za ka taimaka wa mutum tsakani da Allah kafin ka an sai Allah ya taimake ka sai ga abu ya fi karfin ka amma ka gama da shi saboda kai ma kana taimakon mutane wa fi sahihi aidan har ila yau a ingantaccen hadisi annabi ya ce idza da al muslimu li akhihi idan musulmi yayi addu'a wa dan uwansa bi zaharil ghaibi a boye ba tare da ya sani ba kaga wannan kaman kalubale ne ga waɗanda wai wani yana tare da wani mai kuɗi sai ya ɗauki kuɗi ya baki tukuna sannan ya yi masa addu'a me yasa ba za ka masa addu'a don Allah ba Sai kuma mai kuɗi me yasa ba za ka ba kyauta ba sai lokacin da ka take yin addu'a kana neman addu'a tukuna sannan za ka ba da kyauta har kawai ana zaune lafiya ka yi kyauta ka zo ana ce maka Allah ya saka da alheri Allah ya kare tun kafin ma sharri ya zo ko fitina ka zo sai Allah ya kare ka amma in ka ba da kuɗi ma wani ya ga dama ya je kwanta ya ce ba zan yi addu'a ba ya kawo zagi ma ya lafta maka to ka ga kun je lahira da kai da ke din duka kowa zai bayanin abin da ya aikata Allah ya kyauta saboda haka duk wanda kai masa addu'a ba tare da ya sani ba tsakani da Allah to kalal malak sai wani mala'ika ya ce amin wa laka bi misli yana tsaye a kanka kana yin addu'a zai ce kai ma kana da kwatankwacin wannan ya za in ce Allah ya rusa shi sai mala'ikan ya ce amin a kawai zai ga kana rushewa eh, ya za duk wanda za ka yi addu'an Allah ya rusa shi to ka tabbatar kana da ƙwararan dalilai ko a gaban Allah ne za ka fada wannan shi ne duk wanda ka yi masa mummunan addu'a inda kan haka ne to wannan addu'an ba za ta shafe ka ba amma haka kawai saboda zalunci saboda ka keke saboda kana jin haushinta babu gaira babu dalili to an ka masa mummunan addu'a mummunan addu'a za ta fada karka yau haka masu sake bakin su suna miyagun addu'o'i su ya hankali tun daga daman ku ba gaskiya suke da ita ba in shugabanni ba su da gaskiya ko ma masu kururuwa ba ku da gaskiya domin kun yi mummunan addu'a ta fada a kan shugabannin to za ta fada a kanku tun da kuma ba ƙananan matsiyata ba ne Allah ya kyauta wala ahadithu fi hadha katira eh hadisai a karkashin wannan aya suna da yawa amma akwai wani hadisi guda daya wanda yake da muhimmanci ko guda biyu katal bari mu karanta a gurguje fa za Allah ya masalul mu'minina misalin bayin Allah mu'minai fi tawatuhim wa tarahumihim wa ta'atufihim wato wajen ainihin ƙaunansu da yadda suke son juna da yadda suke saduwa da juna ba za Allah ya ka jasadil wahid kamar misalin jiki guda ne idza taka minhu udhu tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wa sahar yace idan wata gaba ta kamu da rashin lafiya to dukkan jiki yake amsawa saboda in kana ciwon kai zaka ji dukkan jikinka ne to kamata yi idan ya kasance dan uwanka musulmi bai da lafiya kai ma ka ji baka da lafiya idan yana munna kai ma kana munna in yana cikin bakin ciki kai ma kana bakin ciki haka muke a yau ba haka muke a yau ba to ga wani hadisi المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا mumini ga mumini kaman gini ne sakin sa yana karfafa saki amma mu yanzu muna son kawai sai gani ina son a rusa alarma karfi da yaji a rusa shi a karya shi alhalin aka rusa alarma aka karya shi to ni ma fa rusa ne an karya ni? idan Allah yadda aka rusa ni aka karya ni ya kasance ba ni nake tafsirin nan ba wani ne المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا saboda haka fa aslihu baina akwaikum Allah yake ku sulhunta tsakanin yan uwantakanku wattaqullah lalle ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun idan kun yi haka za ku samu tausayi da rahama da jin kai daga wajen Allah subhanahu wata'ala sai Allah yake ne يا أيها الذين آمنوا لا يكفر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ونساء من نساء وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته